This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. barkunmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya sunana sarfila hashin gumel tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau litinin 13 ga watan janairu shekarar 2025 a cikin shirin za a yi cewa yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma gine-gine a birnin los angeles za mu ji abin da ke faruwa daga bakin mazauna yankin haka kuma za a ji cewa gwamnatoci da ƙungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin kano da jigawa sun yi mutu wajen magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da mahmud ibrahim kwara zai kamana sai kuma labaran wasanni da zai muku daga nan washington dc amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar california a nan amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci yayin da sashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar barazanar karuwar wutar wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta amurka Shugaban hukumar kashe gobara ta Los Angeles Anthony Maron ne ke cewa za a ci gaba da ganin ƙarin tashin wutar har zuwa Laraba kuma hukumar kashe gobara ta Los Angeles a shirye take. Iska mai karfin gaske da yanayin hunturu da ya busar da tsirrai a yankin na Los Angeles da aka yi sama da watanni takwas ba a yi ruwan sama ba sun taimaka wajen rura wutar wacce ta halaka mutum 24 yayin da ta haddasa asarar biliyoyin daloli wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin japan a ranar litinin ta sa hukumomin yin gargaɗi ga jama'a da su kauce wa zuwa gabar teku gargaɗin da aka janye shi a baya babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar ƙasar ta yi ta'adi amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kan da garki bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira kyushu bayan da ya fado daga bene kamar yadda gidan talabijin na nhk tv ya roito masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin isra'ila da hamas sun samu 'yan nasara a ranar litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da a kwashe amurka da masar da qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai da 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a amurka wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na ap sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka isra'ila da hamas ke nazari a kai that the minista harkokin wajen kasar Denmark Laszlo Rasmussen kenan yake cewa ina fata za a kammala tattaunawar da ake yi a Doha da labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. Batutuwan da ke kunshi a daftarin matsayar sun hada da dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa da Isra'ila ke tsare da su. sannan a ƙara faɗaɗa hanyar da kayayyakin agaji za su kai ga fararen hula a yankin gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kusan dakarun koriya ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da rashi ke yi a ukraine kamar yadda hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta faɗawa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin koriya ta arewa da dama da aka kama a ukraine tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da kama wasu dakarun koriya ta arewa biyu a lokacin faɗan da gwabza a yankin kursk na rasha inda sojojin ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan agustan da ya gabata Zelensky shared photos of two men resting on cots in a room with Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ne yake cewa shugaba Zelensky ya nuna hotunan wasu 'yan Koriya ta Arewa biyu da ke zaune a cikin wani ɗaki sanye da bandeji a jikinsu. Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa zai aika da sojojin na Koriya ta Arewa zuwa ƙasarsu idan har shugaba Kim Jong-un ya amince zai shirya musayar sojojin Ukraine da Rasha ke tsare da su. wani bafaranshe da aka tsare tun watan oktoba shekarar 2022 a iran ya bayyana kansa cikin wani faifan sauti da aka watsa a wata tashar rediyo ta faransanci inda ya bayyana mawuyacin halin da yake ciki tun da farko an bayyana olivier grando mai shekaru 34 da sunansa na farko ne kadai a lokacin da hukumomin faransa suka ki fitar da cikakkun bayanai a kansa sai dai a wani faifan sauti da aka watsa a tashar france inter a yau litinin grando ya bayyana cikakken sunansa tare da yin gargaɗin cewa shi da wasu faransawa biyu da ake tsare da su suna cikin mawuyacin hali sauran faransawan biyu da ake tsare da su a ƙasar ta iran tun a watan mayun shekarar 2022 sun hada da cecil kola wacce malamar makaranta ce da abokinta jacques paris ana zargin su da yunkurin ingiza ƙungiyoyin kwadagon iran don su yi bore zargin da iyalan faransawan biyu suka musanta. Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar wutar daji na ci gaba da kone gine-gine da sauran ababen more rayuwa a birnin hakan ya sa abokin aiki na baya kuma makere tattauna da mazaunin birnin los angeles muhiddin hadi inda ya fara tambayar sa halin da ake ciki a yanzu. Sai ce maka da husiri a tashi a saya na kowa na taimako irin taimakon da za su yi na ruwa ne riga za ka kawo takalmi za ka kawo ko mai kai dai kake da shi da kake ka gasan kamar wannan abin da ya taimaka da bayin Allah shi ake ciki sannan kuma muka zo wurin mu tsaro command hali kamar wurin batun lafiyan ku kenan wurin batun lafiyan mu yes kowa ya sa face mask you know because ya ya zama na kamar wani ya kama ciwo da shi so tsaro command is highly kowa ya sa mask saboda air quality na bai yi hmm. saboda iskan akwai guba ciki kenan to bari mu duba wannan abin da ya faru ya kai kusa da inda ku mutanen ku suke? Na bai kusa da wurinmu ba ya kusa bai kusa ba amma sai in ce maka kamar alal misali wanda ke Newtown yana samun iskan da ke fitowa lase nima ko kuwa ko kuwa Legon. Wato ne kaman tafiyar da bai fi minti goma ba kenan eh, daga inda kuke da abin ya faru. kwarai kuwa hmm. muna samun uh, iska muna samun tuka ashisin da ke abin nan cikin iska yana kawo gare mu yana kawo a cikin dakin mawa to ko ka san hmm. wanda wani abin ya shafi gidan shi ko kuma a'a ya shafi wurin aikin shi wanda dalilin haka bai iya yayi aiki ba akwai su da yawa amma ni ban san wani haka ba muna south ne kuma abin da ya faru ne ya faru west da north Wato ku kuna ku da abin ya faru kuma daga yamma da kuma arewa. Haka. To ku al'umman al'ummanku na mutanen Afirka menene shawarwarin da kuke ba juna game da wannan al'amari da ya faru? Shawarar da muke ba shine daga wani abu. or if you see something say something wani abin da yake ba daidai ba ne ka yi magana irin abubuwa kan ka yi magana yes daga dai shirin da ne na gana na fito ko ko Afirka na fito ne na ruwana da abin Amurka a ta ma kana ciki nan maganin ka ne kai kuma aiko hmm. so shi ka ya kaya ka taimaka ka taimaka ka ga shiru kawai ka ce oh, don bayan da ka fito kenan ba su ba ruwanka muhiddin hadi kenan mazaunin los angeles a su da baba ko makeri gwamnatoci da kungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin kano da jigawa sun himmatu wajen magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ga kananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar waɗanda su ya zarce miliyan hudu a shiyar arewa maso yamma da arewa maso gabas Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wani rahoto da ƙungiyar APC guda cikin ƙungiyoyin duniya da ke bincike akan lamuran kiwon lafiya ya nuna yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne suka fuskanci matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a tsakanin watan mayu na shekara ta 2023 zuwa afrilun bara a waɗannan shiyoyi guda biyu jihar jigawa na cikin jihohin arewa da wannan rahoto ya tabo kuma ta yiwu na daga cikin dalilan da suka zaburar da ofishin mai ɗakin gwamnan jihar hajiya amina umar namadi bullo da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar mai lakabin kwakshpap shi kwakshpap shine abincin yara wanda ake hada shi da waken suya da alkama da shinkafa ta tuwo da gyada da dawa ja man ɗiba cibiyoyi guda tara da za a dinga koyar da su kuma idan suka yi din mu za mu ba su kayan da za su yi amfani da su su shinkafa su wake su waye din nan za mu ba su tunda an koya musu kuma a tsaftataccen waje za su dinga yi in suka sarrafa suka yi packaging za mu iya duba kayan mu duba ingancin su kuma duka da ma'aikatan lafiya a ciki kuma akwai consultant sannan gwamnati ta sake saya muna da palliative shop irin ƙananan shagunan nan haka to da su za mu yi amfani su kai can su saya a ba su kuɗin sannan su sake komawa su saya muna so mu yaƙi da tamowa da kwashiwako da kuma duk wata matsala da yaro zai taso ba cikin lafiya da inganci ba kuma Allah ya da kafin nan kafin wata uku za mu waye gari a cikin jihar Jigawa duka yaro zai kasance cikin lafiya da kuma ya girma da abinci mai gina jiki inda akalla ba kasar ba mutum ɗari shida muke so mu koyar wannan abin abincin so duka asibiti ya danganta da yawan yaran da suke da shi za su yi requesting mm. suna son adadi guda kaza to ke kuma uwa da kike gida ba sisin ki da zaki bayar asibiti zaki je muna da yara kaza muna buƙatar abinci kaza a tabbatar a ɗauka a basu. A jihar Kano kuwa kungiyar AD Rufa'i da ke ayyukan jin kai da na kiwon lafiya ce ta ce ta mai da hankali akan wayar da kan magidanta da iyaye mata game da hanyoyin magance matsalar karancin abinci ga yaran su ƙanana. Dr. Musa Sufi shine jagoran kungiyar. Muna shiga lungu da sako wurin ilmantar da al'ummar kansu cewa idan sun yi noma kada su mai da hankali wurin sai da abincin kaɗai saboda dusa za ka cewa manoma za ka yi noman sai su siyar kuma daga baya su zo suna shan wahala samun abin to muna muna ilmantar da su aka irin wannan sannan me ake bukata na abincin da ke inganta yara a cikin garuruwan nan nasu akwai abubuwa da suke da ganye akwai sa'awar da sauransu amfani da wasu abubuwa da suke taimakawa wurin rayuwar yaran nan ta faru sannan kuma muna jan hankalin gwamnatin ita ma tun da kan ta karamar hukuma da ta wannan kaga yanzu kamar ƙananan hukumomi ya kamata su kansu a ji cewa idan karamar hukuma tana da shi ƙananan hukumomin da suke da irin waɗannan matsaloli to yana da kyau ya zama ma dole a ji cewa shugabannin ƙananan hukumomi suna maganganu na cewa ga kuɗin da muka ware domin mu dushi wannan abu ga tsarin da muke da shi. Dr. Musa Sufi ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na mai ɗakin gwamnan Jigawa. abin da dai muke so shine a tabbatar da cewa an yi tsarin bisa gaskiya domin idan aka aiwatar da wannan to ina tabbatar maka cewa jigawa za ta zama zakarin gwajin da wanda mun fatan mu kuma shine duka sauran jihohi su yi irin sa ma suna da za su kara inganta shi su yi domin ita ma da da bangaren nan su kara koya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria a gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne Masu Masaurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Aka dakatar da mu aiki. babu wani takamaiman dalili wanda yake an gabatar mana da shi su yayan mu tun daga wannan lokacin da an ka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya muna ta abin da za mu ci ba mu iya wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga mu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa iko. Ƙorafin ma'aikatan da gwamnatin Zamfara ta dakatar fiye da shekaru biyu da suka shuɗe shine batunmu na yau. a daga mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more madalla matsare jim kaɗan bayan kama madafin iko a shekara ta 2023 gwamna dauda lawan na jihar zamfara ta arewa maso yammacin najeriya ya amince da dakatar da ma'aikatan hukumar tattara kudaden shiga ta jihar su 145 hakan dai na nufin umarnin hana su zuwa wuraren aikin su da kuma dakatar da basu albashi yanzu dai fiye da shekaru biyu kenan ma'aikatan na zaman rayuwa na rashin tabbas al'amarin da ke ci gaba da jefa rayuwarsu da ta iyali cikin mummunan yanayi abdulrashid shiti bungudu na cikin waɗannan ma'aikata su 145 kwatsam aka dakatar da mu aiki babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi wanda shike kuma duk abin da ya kamata mu yi mun yi a matsayinmu na ma'aikata domin kadin bin haƙƙinmu muna kan yi amma dai hawa yau allah bai sa mun ka samu abin da muke kokarin mu cimma ba me ya faru aka dakatar da ku to alhamdulillah mu gaskiya ba mu san wani dalili ba a kiran mu ga mai daraja gwamnati mun same shi mu karan kanmu mun yi magana da shi baka da baka ya tabbatar mana ya mana rantsuwa da Allah cewa bai zo don ya kori kowa aiki ba kuma ba zai kori kowa aiki ba mu da shi haka da ni mun yi magana da shi haka kuma ya tabbatar mana da cewa za a mai da mu aiki mu jira za a je a verification kuma alhamdulillah tun daga shekarar da ta gabata farko farkonta mai da gwamna ya yi kwamiti na verification kuma mun je dukkan makwarmu da kwakwartar mu an muna verification wanda shike bayan gama verification su waɗanda mai jira gwamna ya sa verification committee suna nan rayu sun tabbatar mana da cewa duka recruitment ɗin da aka yi na ɗaukar aiki a jihar zamfara a wancan lokaci babu ma'aikatar da aka ɗauki aiki legally yanda ya kamata irin hukumar ta tar haraji ta jihar zamfara baga abdulrashid bangudu wasu daga cikin takwarorinsa sun fayyace irin mawuyacin halin da suke ciki biyo bayan wannan mataki na gwamnatin zamfara a kansu. Um, sunana Mustapha Abdullahi talata Mafara Local Government Zamfara State. Um, ina kira ga mahukuntan Board of Internal Revenue Civil Service Commission mai girma gwamna Dr. Daura Lawal Dare. Da su dubi girman Allah su dubi halin da muke ciki. Yau kimanin wata ashirin da dakatar da mu albashi. Wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga mu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa iko wanda da wannan halin da muke ciki ya yi silar rashin karatun 'ya'yanmu. sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsakani da Allah mun shiga halin haula'i wanda dakatar da mu da aka yi ba mu san hawa ba mu san sauka ba rashin wannan albashi da banka dakatar da mu mun shiga halin da ko makina ni ban so ya shiga cikin irin shi su 'ya'yan mutum daga wannan lokacin da an ka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya muna ta abin da za mu ci ba mu iya harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa Tuni dai masana dokokin ƙasa da sha'anin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu barista bello galadi tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya ne reshen jihar zamfara ya yi tsokaci kan tanada-tanada tanadan doka game da sha'anin sallama ko kora ko kuma dakatar da ma'aikaci daga aiki shi aiki na gwamnati kamar mu'amala ce ko kasuwanci da kuma ba a tursasa sama kowa ba a tursasa sama wanda ya ɗauki aikin ba a tursasa sama wanda wanda ke aiki din ma'amala ce tsakanin mutum biyu kuma sai kowa ya yadda sannan ake yin ta saboda haka idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ka to ba buƙatar ka ce dole sai ka yi aiki idan kai ka ce ba ka buƙatar aiki da gwamnati ita kuma babu buƙatar gwamnati ta tilasta maka yin aiki so idan idan gwamnati ce ta gaji da aikin ma'aikaci wajibinta ne ta sallame shi ta ba shi takardar sallama ta faɗi cewa ta sallame shi ne don ba ta buƙatar aikin shi sannan duk abin da ya shafi haƙƙin shi ta bashi idan kuma gwamnati ta salami ma'aikaci ne da tunanin cewa ya aikata wani laifi shi ma akwai dokoki na civil service rules kafin a sallame shi to idan ya kasance an sallami ma'aikaci ba a faɗa mishi abun da yasa aka sallame shi ba ba a faɗa mishi kuma wace ma irin sallama ce aka yi mishi ba sallama ce ta ba a buƙatar aikin shi ko ku sallama ce ta ya aikata laifi kaga akwai saba doka ta ɓangaren gwamnati ta wannan fuskar sannan idan misali kuma an sallame shi ne don tunanin cewa an ɗauke shi ba kan ƙa'ida ba to shi kuma yana da kyau a tantance menene ya faru na rashin bin ka'ida wanda aka aikata tunda ita gwamnati ci gaba take yi ah, da gwamnatin ah, yarima wanda shine farkon gwamnatin jihar zamfara da gwamnatin ah, dr dauda lawal wanda shine gwamna yanzu duka gwamnati guda ce eh, mutanen ne kawai ake jujjuyawa amma dai duka gwamnati guda ce duk abin da Yarima rima ya aiwatar a madadin al'ummar jihar zamfara ya shafi gwamna wanda yake kai yanzu sannan ya shafi gwamna wanda zai zo bayan wannan saboda haka al'amari ne wanda yake tafiya har abada yayin da masana dokokin ƙasa da shari'a ke fashin baki dangane da wannan dambarwa ta sallamar ma'aikatan haraji su 145 a jihar zamfara shugaban ma'aikata na jihar zamfaran da shugabar hukumar tattara kudaden shiga ta jihar sun ki cewa uffan dangane da wannan batu wato lokacin da wakilinmu abdulrazak bello kaura ya tuntube su masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi abdulrazak bello kaura mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba a gai da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai labaran wasanni murtala gare ka wani sabon babi na son budewa a sha'anin kwallon kafar nahiyar afirka inda a karon farko daya daga cikin manyan kasashen afirka din ta hujin kwallon kafa wato najeriya ta nada ɗan kasar waje daga nahiyar afirka a matsayin mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles a ƙarshen makon da ya gabata ne hukumar kwallon kasar ta najeriya nff ta ba da sanarwar ɗaukar tsohon kocin kasar mali kuma ɗan asalin kasar ivory eric shile a matsayin sabon tabbataccen kocin kungiyar wanda zai karbi aikin daga kocin rikon kwarya dan kasar ta najeriya augustin egabon egabon wanda shine daraktan lamuran wasanni a hukumar ta nff ya soma aikin ne karo na hudu a cikin shekarar da ta gabata bayan sallamar finidi george sakamakon koma bayan da 'yan wasan kasar suka fuskanta a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya to sai dai naɗin shele zaman sabon kocin ya zo wa wasu da dama a bazata a daidai lokacin da suka kasa kunne suna jiran ganin ko dai an naɗa wani koci daga turai ko kuma an baiwa gabon dama ya ci gaba kasancewar ya sami nasarar kai kasar a gasar cin kofin nahiyar afirka ta baɗi a kasar morocco umar faruk bukuyum ɗan jarida ne kuma mai nazarin lamuran kwallon kafa a najeriya wannan zaben da kungiyar sufa egul ta yi ma eh, wannan eric chile dan kasar eh, cote d'ivoire kocin mali bai zo da mamaki ba duba da ita kasan kasashen afirka suke son su nuna mu turawa cewa su ma suna da hazikan mutane wayanda za su iya buga kwallo ko kuma suna iya yin coach ba wai dole sai turawa ba abu ne wanda bai zo da mamaki ba kuma abun farin ciki ne iyaka kawai a tsaya a ga iya taka rawar duk da yake bai da wata kwarewa a harkar kwallo ta kocin wani kofi na duniya ko nafiyar afirka amma dai duk da haka abu ne wanda in allah ya soya da zai bada mamaki kuma najeriya za ta samu ainihin gaba idan dai aka yi hakuri. to a bangare ɗaya kuma rahotanni na bayyana wasu raɗe-raɗi da ake bazawa cewa hukumar kwallon kafar ƙasar ghana na shirin ɗaukar shi augustine gabon a zaman sabon kocin ƙungiyar kwallon ƙasar ta black stars domin ta maye gurbin oto addo wanda ke fuskantar matsin lamba bayan da kasar ta kasa samun gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta baɗi duk da yake dai ba a tabbatar da waɗannan rahotannin ba tukunna to amma 'yan kasar ta gana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan yiwuwar lamarin kuma yanzu haka a nan washington ina tare da abokin aiki baba yakubu makeri baba kana da kusanci sosai ga kungiyar ta black stars ta kasar ghana shin yaya kake kallon waɗannan rahotannin da raɗe-raɗin na yiwuwar baiwa a gabon aikin horar da 'yan wasan ƙasar to na gode malam murtala abinda dai zan iya cewa ne shine in ka duba augusta eguavon mutum ne wanda yake ya yi wasa a afirka ya kware a wasan afirka ba kamar shi otu adu ba Ah, sannan kuma ka duba wasan da ya yi da 'yan najeriya ko kuma super eagles a cikin shekarar 2024 wasanni biyar ne ya ci biyu aka ce shi biyu sannan ah, ya yi kunnen doki daya sannan ka duba oto ado ba shi da kwarewa a wasannin afirka kuma wasannin da ya yi da kasar ghana a shekarar da ta gabata wasanni kusan goma kwaya mm, biyu kawai ya ci ya yi abin nan ya kunnen doki hudu sannan aka ce shi hudu to wannan na gwada eguavon zai fi taimaka ma kasar ghana fiye da najeriya to amma magana a nan ne yadda ra'ayi ya bambanta wasu suna ganin ya kamata a kawo iguavon wasu kuma suna ganin kama a'a a bar oto ado musamman ma a daidai wannan lokacin da otoado yake bin ainihin hukumar kwallon kafa yake binta wasu 'yan kudade. To a gaida baba ya ko makeri karshen labaran wasannin ya zan zayyano ta don dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba Karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu gwani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na. Da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar california a nan amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci yayin da sashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar barazanar karuwar wutar wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta amurka wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin japan a ranar litinin ta sa hukumomin yin gargadi ga jama'a da su kaucewa zuwa gabar teku gargadin da aka janye shi a baya babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar kasar ta yi ta'adi amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kan da garki bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira kyushu bayan da ya fado daga bene kamar yadda gidan talabijin na nhk tv ya roito masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin isra'ila da hamas sun samu 'yan nasara a ranar litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da a kwashe amurka da masar da qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai da 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a amurka wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na ap sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka isra'ila da hamas ke nazari a kai kusan dakarun kore ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da rashi ke yi a ukraine kamar yadda hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin kore ta arewa da dama da aka kama a ukraine masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda zamu mu kawo muku wani sabon shiri idan allah ya yarda Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu amadadin Mahmud Lalo da ya na kawo shirye-shiryenmu na yau. Da Fiona Wamayinan dubu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumin ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.